وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن إن الله كان بعباده بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خاسية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بل ضلالا مبينا amma ba a rufa ya hu matan islam ya hurra ta laƙida ikiwani fi lahi wa akhawati islam wa hayyukum bi tahiyyati al-islamiyyati al-karimati al-fadila min indi lahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai falawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda a cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a fi a cikin wannan gari na kankara kankara local government a kuma wannan jiha ta katsina jihar da ke cike da sojojin kundumbala na addinin musulunci labari ya same ni ta hanya ingantacciya cewa manasaba da ta tara mu a wannan wuri shine ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a musulunci alhaji murtala ko allah maɗaukin sarki ya ba shi ƙaruwa ta aure ya yi amarya ina addu'a wannan aure allah ya sa masa albarka allah ya azurta su da zuriya tsayi ba akwai addu'a da na saba yiwa wa angwaye shi ma wannan ango ina masa wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta haifo mana ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sauki suna ɗa na biyu sai ta haifo mana shek abubakar giro argungu ɗa na uku sai ta haifo mana shek jafar mahmud adam kano ɗan auta sai ta haifo mana alaran mamala anas daga nan in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta kara Allah ka gafarta mana dan uwa a amalin faki mun fara magana akan alamomin da ake gane masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba mu karkare ba muka ce in Allah ya yi da karfin Allah a kankara za mu karkare ga mu kuma Allah ya amince ga mu a cikin garin kankara Allah ka gafarta mana wani zai ce yan ta maulide an dan matsa musu lamba a jihar Katsina abin da ya jawo haka tsoho mai alkyabba ba guga ya dan zagayo cikin jihar Katsina na'am kenan akwai bukatar yi mai a yi walƙiya domin a ga kowa a gane shi Allah ka gafarta mana mu ambaci alamomi guda uku cikin alamomin da ake ganewa masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ambaci alama ta farko ita ce fifit yi amarya ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka Allah ya azurta shi da zuriya ba. akwai addu'a da na saba yi wa angwaye shi ma wannan ango na masa wannan addu'a Allah ya sa amarya ba na farko da za ta haifo mana ta haifo mana shek yakubu musa hassan katsina sauku suna Ba na biyu sai ta haifo mana shek abubakar giro argungu ɗana uku sai ta haifo mana shek jafar mahmud adam kano ɗa auta sai ta haifo mana alaran mamala anas daga nan in ta ga dama ta bari haka in ta ga dama ta ƙara Allah ta gafarta mana ɗanwa a jiya mun tashi mun fara magana akan alamomin da ake gane masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da mu karkare ba muka ce in Allah ya yarda da karfin Allah a kankara za mu karkare ga mu kuma Allah ya amince ga mu a cikin garin kankara Allah ka gafarta mana wani zai ce yan ta dai an dan matsa musu lamba a jihar kaduna abin da ya jawo haka tsohon mai alkyabba ba juga ya dan zago cikin jihar kaduna na kenan akwai bukatar a yi ne a yi walƙiya domin a ga kowa a gane shi Allah ta gafarta mana mu ambaci alamomi guda uku cikin alamomin da ake ganawa matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ambaci alama ta farko ita ce fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa a duniya mun ambaci alama ta biyu shine yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yabo wanda ya dace da shi mun faɗi ta wace hanya ake yin waɗannan yabo ɗan yaban ƙarya da ciwa-ciwa mun haska da fesina domin a gane su mun ambaci hanya ta uku shine biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shiriwa da shiriyarsa Allah ta'ala ya sa mu dace alama ta hudu da ake gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shine tasdiquhu fi ma akbar gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayar duk wanda yake muku yana son annabi sannan annabi ya bada labari amma ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kada ku raba ɗaya biyu ku ce masa ƙarya yake shi ba masoyin annabi bane ku yara ku ji da kunne da. na ji tsoho mai alkibba da guga yana cewa Allah su daban Allah yan izala daban ya ce yan izala a sama yake kuma a ɗaya bisa uku na dare yana saukowa zuwa sama ta ɗaya idan ya ga alfijir zai fito sai ya gaugara ya koma yace ce wannan shine Allah wa. allan yan izala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya tabbatar mana cewa Allah madaukin sarki yana sama a hadisi ingantacce ya tabbatar mana Allah yakan sauko a kashi ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare ya zuwa sama'ud duniya yana tambaya wa ke son gafara in gafarta mashi wace neman aljanna a bashi wace neman arziki a bashi saboda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da tsayuwar dare a wannan lokaci wayannan labarai da ya kareta ya ba da labaran yan bidiya sun kareta wayannan labaran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar idan mun kalli wannan ka'ida cewa ba dama ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka gasgata shi a cikin duk labarin da ya bayar shin soyayya su ga annabi ta zama ta gaskiya ko ta zama ta ƙarya ta zama original ko ta zama jabu ta zama lafiyayya ko ta zama fojare sai ku saurara a takbir kusa abin da yake da ban haushi ke kaddara ma bai yarda da hadisin annabi ba to amma ai ya ce shi ana ramma ne ko bai ce haddace qur'ani ba ba'a hafizai akwai da zai rama hafiza akwai <coughs> na'am to a qur'anin wai ba su karanta sun ga inda Allah ya ce a sama yake bane a cikin alqur'ani to idan ba su karanta ba bari mu karanta musu ko su amince ko su zama arma original alaran ma a cikin alkur'ani mai girma tare da suratul mulk Allah ya ce a amintum man fi samai a amintum man fi samai an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur wala da man fi samai a cikin wannan ayat duka kun amince babu sabani akan wannan da Allah ya ce kun amince wanda ke cikin sama ya shafi ƙasa da ku kun yadda cewa wanda ke cikin saman shi ne ba an amintun man fi samai ba ta ake amintun man fi samai an yursila alaikum hasiba wane da man fi samai a cikin wannan ayar mun samu aya nawa إليه يسعد الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الله يتزوى غريش لي أركا كان كلمومي داتا كان كلمومي سكي حوحوا إن أنت إذا سحاحوا سجيدين شيئا كيف يكي كوا أسما موسى معانا ba su ta hudu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ta'arujul mala'ikatu mala'iku suna hawa war ruhu hadda mala'ika jibril ilayhi zuwa gare shi kana a kasa yake ko a sama yake يدبر الأمر من السماء آية يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة كذا أنت يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كنا اصلا يكي كوا قسيكي مثل أنا ba su ta shida wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimul khabir wa huwa alqahiru shine mai rinjaye fawqa ibadihi saman bayinsa fawqa a sama yake kenan ko a ƙasa yake wannan ayar ta tabbatar da Allah yana ina mun samu aya nawa ba ki taba ku alhamdulillah allazi anzala ala abdi alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata ga Allah wanda anzala ya saukar ala abdihi a bisa bayan sa alkitaba littafi alkur'ani mai girma kenan an ce ya saukar a sama yake ko a ƙasa yake mun samu aya nawa to ta takwas tabarakan lazi na zalar su ala tabarakan lazi na zalar kurkana ya kuna lil'alami na nazira tabarakan lazi na zalar furkana albarkatunsa sun yawaita wannan da ya saukar da littafin nan mai raba tsakanin gaskiya da karya shine alkur'ani ala abdihi yace ya saukar kenan daga sama ne zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama kenan a ina yake من جمعنا كذا تكسر هو الذي يريكم آياته وينزل لكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم شراء سماء كفاءة أسيتي من جمعنا ke ba su aya ta goma ya kafu na rabbahun min fauqihim wa yaf'aluna ma yu'maru wa kafu na rabbahun min fauqihim a ta yake kenan ko a yake mun ga aya na tilka asharatu tilka asharatu kamila a mun ga guda goma da dai Allah rabba to yi da Allah ga kaddara ba ku yarda da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yaya za ku yi da wayannan ayoyin galariya gare daga cikin alkur'ani mai girma kai ku saurara ku ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wane ne ku ji tausayin wayanda ke kafa wanda ke sama ya ji tausayin ku wane ne wanda ke sama kenan hadisi ya nuna a ina Allah yake kai ya inganta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana so ya yanta baiwarsa an ce kuma sai mumina zai yantar yana so ya gane mumina ce ko ba mumina ba ce ya zo da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mata jarabawa a tabbatar annabi ya tambaye ta aina Allah ina Allah yake sai ta nuna sama tace a sama yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce itiqiha fa innaha mu'mina annabi ya ce ‘yanta ta mumina ce kenan gaskiya ta faɗa ko ba gaskiya ta faɗa ba kenan wane ne ya ba da labarin cewa ubangijinmu a sama yake kai kun san abin da yake da ban wanda bai yadda cewa Allah sama yake ba ina tabbatar muku da cewa hatta tururuwa ta fi shi sanin inda Allah yake hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi roƙon ruwan annabi Suleiman faraja Suleiman alaihi salam ya tsaki fawajada namlatan mustalqiyatan ala zahriha ra'ifat rafi'atan qawa'imaha ila sama taqulu ya rab ya rab inna khalqun min khalqik laysa lana jiran an siqiyat faqala Suleiman alaihi salam irji'u faqad suqitum bi da'wati ghayrikum annabi suleiman ya fita zai roƙi ruwa zai yi addu'ar roƙon ruwa sai ya samu wata tururuwa ta kwanta bayanta a ƙasa ta ɗaga ƙafafunta da hannayenta zuwa sama tana ya ubangiji mu halitta ne daga halittunka ba mu da wadata daga shayarwarka idan baka kawo ruwa ba za mu halaka annabi suleiman sai ya kalli jama'a ya ce kowa ya koma gida ai huta da roƙon ruwa ga wasu tsarkakan bayi sun roƙi ruwa allah zai kawo ruwa kenan a ina ne allah maɗaukin sarki yake kenan turuwa ma ta san inda wa yake to kai dakata yaya aka yi shirgege malami amma dan kokowa ma fi sani inda Allah yake ya dan kokowa yake da nai koli koli da shi sai da nuna wa sannan kenan dan kokowa ya san inda Allah yake ko sai inda Allah yake ba kun san abin da yake da bahaushi kun san abin da yake da bahaushi a cikin dalare na maulidi a nan za ka ji ana karanta labarin isra'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da miraji ko ba karantawa a daren maulidi a tarihin annabi a ce an zo wa annabi da buraka hadisi ne zata take abin nan wato ta fi jaki da ta ƙara ta kai alfadari ba tana ɗaura ƙafarta inda ganin ta ya sauka ya hau wato aka je da shi baitul maqdis bayan ya ɗaura ta inda annabawa ke ɗaura dabbobinsu sannan ya shiga ya sallar nafila sannan aka yi iraji da shi zuwa ina wajen ya tafi kai dan maulidi da ka zo da labari ina kace yaje kasa aka da shi ko sama aka je sama ta daya jibrilu ya kwankwasa aka ce man anta yace jibrilu aka ce tare da wa kake yace muhammad aka ce wa kadi ursila ilayhi yace na mu kadi ursila ilayhi to sai aka bude sai suka wuce suka je sama ta biyu aka bude suka je sama ta uku aka bude suka je sama ta hudu aka bude suka je sama ta biyar aka bude suka je sama ta shida aka bude suka je sama ta bakwai aka bude aka yi su jiratul munta jibril ya ce to ni an wuce matsayina Allah ya sauke ka lafiya ni an wuce iya inda zan iya abu da rabu ne ya ce karanta wannan aka ba shi salloli guda daya guda hamsin ya zo sama ta kaza ya samu annabi musa ya ce mai ubangijin kai baka ya ce salloli hamsin ya ce sun yawa na jaraba bani isra'ila sun gaza ko ma ka roƙi allah wato ainihin ya rage maka sai ya sake komawa ina ya koma aka rage guda biyar ya sake dawowa ya samu annabi musa ya ce sun yawa ƙara komawa ya sake komawa sama ina aka ƙara rage biyar ya sake dawowa annabi musa ya ce koma ya ƙara ragewa ya sake komawa ina da haka da haka har suka koma guda biyar ya ce biyar din ma sun ko ba ubangijin kai sake ragewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na roki ubangiji na ya rage ya rage ya rage har na ji kunya da zan iya koma in sake rukunsa ba a yaushe ake karanta wannan a daren maulidi ake karanta wannan yace koma wajen wa yake koma kai dan ta maulidi ina yake koma to kai ce baka yadda Allah yana sama ba to ina yake wai kun san hujjar da mai alkaba ba guga bayar wai ai ai izala jahilai ne ba su yi karatu ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce lokacin da bawa ya fi kusa da Allah shine idan ya yi sujada to da Allah a sama yake ya za a ce in kai sujada ka matsa kusa da shi Ka ga in kai sujada ka kara nesa da shi kenan kai wato sai ka ji abin ta ya da hankali kamar ya kawo hujja alhali wannan ba hujja bace bari mu sake haska shi da tokila domin mu ba shi dismiss later sai inda dare masa daga wannan na'am naji annabi ya ce kashi kusa da ubangiji idan kai jira, haka ne na'am mun amince na'am to amma idan kai sujadar me kake cewa da ku haka mun ba idan mutum ya jira me yake cewa subhana rabbi al'ala ko al'aswal ubangijin na kasa ko na sama kai dan ciwa ciwa ba za Allah ya sallame ka da shi da dai dole ka yarda da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar kamin ka zama masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk labarin da annabi ya bayar to dole ka yarda da wannan labari dole ka gaskata shi dole ka amince da shi wannan shine tasdiquhu fi ma akhbara kenan ka dan bidiya da annabi ya bada labarai ka karyata kai ne makiyin manzo kai ne mai gaba da manzo kai ne dan adawan manzo kai ne dan ta'adda a cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba masu kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ahlus sunna su ne masu imani daga dukkan da dukkan labarin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana kai ku saurara ku ji alama ta biyar da ake gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine at-tahakumu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da rigima ta shiga tsakaninka da dan uwanka akan harkar addini sai ka ce to a koma a koma ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a je gaban annabi ya hukunci duk sanda aka samu rigima tsakaninka da wani to ba za a ba hamata iska bane ba za a nada kafar wando bane ba za ka zama Mike Tyson ne ka dunkul hannu a boxing ba a sai a ce a mai da matsalar zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci wannan qur'ani ya tabbatar da cewa sharadi ne ma na imani a suratul nisa yace fala wa rabbika la yu'minuna wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma ما قضيت ويسلموا تسليما إنما كانت آل المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم أنا الله مدى كثير فلا وربك لا يؤمنون لا رنسى دا أبنجد الكرام الله صلى الله عليه وسلم bayi ba za su zama masu imani ba hatta yi haƙƙi musa sai sun mai da kai kai ne mai hukunci sun kawo masa hukunci fi ma shajara hun cikin duk abin da ya auku a tsakaninsu sannan idan ka yi hukuncin sun la an fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zama ba su ji wani kunci a cikin zuciyarsu ba dangane da hukuncin da kai wa yusallimu taslima sannan su sallama sallamawa su miƙa wuya miƙa wuya su yi total submission and total surrender ba za su zama masu imani ba sai sun zama haka a dukkan wato wani abu da ya faru a tsakaninsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sake faɗa masa a cikin suratul nur inna ma kana qaulul mu'minin abun sani kawai maganar mu'minai idza du'u ila Allah wa rasuli yayin da aka kira su zuwa ga Allah aka kira su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hukuma bainahu domin ya hukunci a tsakaninsu an ya sami ina wa ta'ala sai su ce mun ji mun bi mun ji mun miƙa wuya ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada mun jaddada mubaya'a mun maka jinjina mun miƙa wuya mun amince duk hukuncin da ka zartar a nan za mu tsaya Allah ya ce wa ula'ika humul muslihun wayannan su ne masu sabon babban rabo yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake raye shine sai su je gabansa su kawo masa hukunci bayan suwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai a maida hukunci zuwa ila, zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan bidiya me yasa mun buga mun buga da ku cewa bambance bambance da ke tsakanin mu a kawo karar zuwa ga Allah a mai da hukuncin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga littafin Allah a tsakaninmu ga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tsakaninmu ku kun ce maulidi fari ne mu mun ce baki ne baki kirin baki wulin baki sidik baki didin baki dik to maimakon mu ta takaddama mu ta rikici da mu da ku ku kun ce fari mu mun ce baki to me zai hana a sauƙaƙa mana wahala a aiki da yawan nan ayoyi a kawo ƙaran matsalar gaban Allah shine littafin Allah a kawo ƙaran matsalar gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan maluman naku su tattaro da masu alkebba da guga da wayanda ba a goge ba duk su tattaro su zo su zauna a kira malamai na sunna a zo a aje ga alarammomi gangaren gangaren wanda da aljami zai sauko ifritun minal jini za su iya musafa ta karatun alkur'ani da shi Ala ranna gasar qur'ani mai girma da aka yi a ƙasa mai tsarki a saudiya cikin ramadan na bara inda duniya ta haɗu da jajaye da farare da baƙaƙe da wankan tarwaɗa da wankan karfasa da wankan kwaɗo ina kai da duniya ta haɗu ta kara shi ya zo na ɗaya a farfajiyar duniya gaba da muna da irin wayannan gangaren gangaren ne mu kawo su mu aje su a gefe a ɗauko sahihul bukari a aje a ɗauko sahihul muslim a aje a ɗauko abu a ɗauko Tirmizi a ɗauko nasa'i a ɗauko zainai a ɗauko darimi a ɗauko na Ahmadu bin hanbal a ɗauko muwaddal imamu malik a zo a buɗe a bincika a ce to ku ku faɗi hujjojinku ahlus sunna su faɗi hujjojinku sauran jama'a su zame alƙalai su saurara su ji matakin da za a ɗauka to amma ya akai an buga an buga wannan ya gagara don ne ba za a mai da hukuncin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani lokaci kaɗan da ya gabata mun tafi wani program na da'awa a ƙasar Ghana inda bata kusan zagaye ƙasar Ghana gaba ɗayanta tun daga Tamale bakin bodar Ghana da ƙasar Burkina Faso ka shigo har Kumasi ka shigo har Akara ka wuce har Afulawo bakin bodar ƙasar Ghana da ƙasar Togo muka tsallako muka shigo cikin ƙasar Togo muka je cikin garin Lome muka je babban masallacin juma'a da ke cikin lome wanda yake masallacin juma'a ne national mosque masallacin juma'a ne mafi girma da ke babbar wato capital na kasar togo fadar kasar togo wato lome kenan na yi mamaki na ga shirgegen masallaci irin wannan ga makaranta benaye a kewaye da shi kuma a hannun ahalin sunna sai yake cewa ah akwai masallacin da ya fi wannan girma a cikin lome sai malaman sunna irin su malam zakariya limamin masallaci suka ce kan ne wannan shine babban masallaci sai rake to ya kai kare kare suka kuka gina a yadda musulmai a kasar togo ma ba masu yawa ne sosai ba suka ce ai wannan shine asalin national mosque nace ah, to yaya aka ya faɗo hannunku ahlus sunna sai suka ce bari mu ba ku labarin yadda aka yi rikici ne ya shiga tsakaninmu da yan bidiya aka yi ta rikici aka yi ta bala'i aka turruku aka kunar bakin wake aka yi kai da rikici ya yi yawa aka gagara warware shi kusa abin da ya faru nan take shugaban kasa shugaban kasa kafiri ne ba musulmi bane da rikici ya je yawa sai ce ba za a kawo rashin security a cikin fadar kasa ba yaya za a yi nan take sai ya tattaro ahalin suna da yan biriya aka zo aka zauna yake ku yi bayani me yake haɗa ku a rikici ɗan bidiya suka ce wayan nan sun zo da sabon addini ina ya zo da da'a ba a naka ka yi alura amma sun ce ba za a yi haka ba aka ce ku ba ahlus sunna suka ce a mu muna kan qur'ani littafin da Allah ya saukar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da aka aiko su kuma wannan suna a to ai ya za a ce ba shehunai ya za a ce ba waliyai ina su shehu tijani rariyallahu anhu kai da rikici ya rikici shugaban ƙasar ba musulmi ba ne sai ce kai ku saurara na ga duk shekara in tawo kuna zuwa makka for pilgrimage kuna zuwa aikin hajji haka ne suka ce haka ne ƙasa ce domin farin shi suka ce eh, haka ne Ya ce duk kun dare da makka suka ce ya a annabin nasu ina kafe shi aka ce a makka ina girma aka ce a madina ya ce kuma kun da can ne asalin addinin aka ce ya ce to wannan matsalar mai sauki ce an da ta an gama kun san me yi an da mai sai aka rubuta takarda daga gidan gwamnati sai aka tura tura embassy na Saudiya da ke kasar wato da ke nome cewa yana so ga takarda a kai Saudiya a kai wa sarki Fahad a lokacin yana raye shugaban kasar Saudiya cewa yana so a turo masa manya-manyan malamai da kasar Makka ta Idris rigima ta taso a kasarsa za su warware da yake harka ce ta gwamnati wasiƙa na zuwa gaban sarki ya ba da approval aka turawa babban majalisar da'awa da ainihin wato fatawa ta ainihin ƙasa mai tsarki aka ce ana buƙatar a zaɓo gingima ginginan malamai da suka sha ƙur'ani suka ƙoshi suka sha sunna suka ƙoshi suka sha adam suka ƙoshi suka sha larabci suka ƙoshi suka sha suka sha suka sha suka sha kai kamin kai haka sai ga wasu gingimar gingimar malamai sun sauko a cikin nome ka kalli mutum malam kamar sunna ce take tafiya da kafarsa ya sha gemu ya sha saje ga dagaggen wando ya sha sunna kai ai suna zuwa aka faɗa wa shugaban ƙasa malamai su iso ya sa aka tattaro ma yan bidiya aka tattaro ahalus sunna aka zo aka zauna a kantin tamba ga yan bidiya a zaune ga ahalus sunna a zaune ga shehunan malamai bijiman malamai gingima gingiman rufa rufima diman kai kun san me ya faru shugaban ƙasa ya ce yan bidiya to ku yi bayani suka yi bayani suka yi bilimbituwa da soki burutsu da ta zo mu jita da gizo da koki bayan sun gama aka ce ahlus sunna su bayani ahlus sunna suka miƙe suka fara inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa bayan sun gama aka fara gero hujjoji a qur'ani da hadisi aka fara fararo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai da dumi-dumin su haddathana fulan an fulan qal haddathana fulan an fulan qal haddathana fulan an fulan qal ai bayan sun gama da hujjoji shehunan malamai suna girgiza sai suna kallon su kai sun ga me faru shugaban kasa ya ce ya is result aka nuna musu aka ce wayannan ahli sunna su ne suke kan asalin addinin da annabi muhammadu ya zo da shugaban kasa ya ce these are the original muslims aka ce yes they are the original muslims practicing the islam brought by prophet muhammad peace be upon him to sunan muhammadu ne aka ce masa kwarai ya ce to an gama mu gwamnati ne tun daga addinin da saudiya ta ba shi recommendation shine addinin da annabi muhammadu ya sallallahu alaihi salam ya ce no ya kalli yadda riku ya ce no very stupid you are neither muslim na christian ya ce ku wasu iri ne ku ba musulmai ba ku ba kiristoci ba to ni a ƙasa ta a nan capital headquarter ko mutum ya musulunci ko ya kiristanci ba za a zo min da wani iskanci na uku ba ne za kun san me ya faru nan ta ke sai ai an riga an gama yace ku ahli sunna ku je kuke da central mosque kuke da masallaci ku ta karantarwa ku kuma daga yau wannan kalle da aka shimfiɗa if i see it again i will deal with you mercilessly idan tsoho mai alkaba ba guga ya isa da Allah ya je lome a shimfiɗa farin kyalle a cikin lome a je a shimfiɗa farin kyalle a ce za a wazifa da Allah jawharatul kamali a je a karanta ta a lome da Allah ishirin miya a zai a kai ta san mana da Allah alburda a kai ta nome da Allah ɗaddara rami a zai a ɗana an isa. kun ga wannan ba musulmi ba ne amma wata hanya warware experience su ya ba shi cewa dole in an samu rikici to a samu wani abu da zai zama raba gardama as a third party wanda shi ne zai coming in ya raba matsalar da ake fama da ita to bisa wannan ne ya nemo malamai na addini in dai gaskiya ake so to malaman sunna da malaman bid'a tattauna matsalar za'i a gano aikin wannan maulidi wai ina aka samu asalinsa wai Allah ne yake ayi in Allah ne yake ayi a wata aya bana wannan aya ba a karanta ta da yawa ba ba ra an yi tuwatuwa da qulbi fadlillahi wa bi rahmatihi tunda muka je bauchi aka kada wa ayar ƙura, aka karanta gingima gingima da tafan addini aka yi mata saitin hamma to yanzu bana kewaye-kewaye ake da ƙulbi fardin to-to-to-to-to to yanzu ba a jawo ta da yawa yanzu sai dai a ce to yanzu wai duk taron mu nan a ce wai mu yan wuta ne kaje take gantaga wai an yi taron maulidi wai an taru wai an taru ne da yawa wai an yi yawa wai an tattaru wai an yi gangami yanzu duk yau mun nan a ce yan wuta ne to kai ne ne matsalar taka wuta ce ka ɗauka ya karama ce ba za ta iya kwashe ku gaba ɗaya ba mene ne matsala da ku da arnan china suwa suka fiya ba ku a samun ba da yan bidiyar najeriya da arnan china suwa suka fiya da yan bidiyar najeriya da arnan amerika suwa suka fiya da yan bidiyar najeriya da arnan ingila suwa suka fiya da yan bidiyar najeriya da arnan jamus suwa suka fiya to idan arnan china da na america kirga ta zai census a kasar china ana so a kirga yawan su jami'an kidaya da gwamnati ta ɗauka aiki wayanda su za su yi aikin kirge sun kare yan najeriya su jami'an ƙirge ne kai amma ga annaba za ta iya kwace su kuma za ta iya kwace su ba to ya kai ne ne matsalaka matsalaka shi ne kun yi yawa jahannama ba za ta iya kwashewa ba ko mala'iku ne Allah bai da su wanda za su iya saba ku su kai jahannama ko Allah ne bai da sawa da zai iya kai ku inda kun bar sunan manzon sa wai tambayar da nake wai daga ina ne matsalar aka same ta ina aka same ta kenan ba a zama ahli sunna na gaske sai ya zama za ka mai da lamari zuwa gaba zuwa ga Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam da wannan ne za ka zama mai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ne dalilin da ya sa kuka ga kirarin izala shine alkitabu wa sunna ko kai ya kai mana magana a izala sai mu ce aya ko hadisi ko ba ka muke faɗa ba a ah, shugaban majalisar malamai in yace yayi bayani me za mu ce sai ya yakubu musa da kungiya na katsina ya zo da mana jawabi me za mu ce sai mu ce akara maka kalla ko aya ko hadisi in ya kawo aya ko hadisi mu ce sami ila wa ta'ala in yace to a gari na sai na ce to ganin naka bai ci karo da aya ko hadisi ba in bai ci karo da aya ko hadisi ba kai shugaba ne in kana da umarni a gani ka sai mai aiki da shi in bai ci karo da aya ko hadisi ba amma in muka tsinkayo ya ci karo da aya ko ya ci karo da hadisi za a saurara za ku bi mu da dalili ake bauta a cikin addinin musulunci shi yasa alamar mai ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne a same shi yakan mai da hukunci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma me yasa ku yan bidiya a dararen maulidi sai a ta tatsuniyar gizo da koki ta zuriyar mu zo mu jita babu wani nassi ba hujja ba dalili sai dai ka ji mutum ya ce to ai shi wannan taro da kuke gani taro ne mai albarka Allah yana tare da shi na je wani gari wa'azi guri garin kan Abubakar mamud Guri bayan mun taso daga wa'azin Tilaberi a cikin jamhuriyar Nijar karfe tara da rabi na dare da ni da Allah ranna malam Nasiru Gandu mun shiga cikin garin Gini sai aka rubuta tambaya bayan na gama wa'azi kuna area duka sun halarci taron Ina su sarkin gumi sarkin ɗaki takwas da sauransu sai aka rubuta takarda wani malamin bidiyo ya zo ya yi wa'azi ya ce daren maulidi ya fi daren lailatul qadar sai aka ce mun me zan fi akan wannan nace to ni na ga inda Allah ya ambaci daren lailatul qadari a Qur'ani yace inna anzalnahu bismillahir rahmanir rahim na muje inna anzalnahu fi lailatul qadr to kun ji kira da ku ji ba to kalama da wani wa ma adraka ma lailatul qadr kun ga da sura da ku ji ba to karama ka gaba lailatul qadr khairun min alf shahr kun kare ji sura ka ko ku jira kun ji falala ka ko ku jira ya fi watanni guda nawa watanni guda nawa cikin watannin hadda watan rabiul awal ko ban da shi kai cikin kwanakin watannin hadda rabiul awal ko ban da shi kai to karama ka gaba تنزل الملائكة والروح فيها لا isso, é isso, é isso, é isso, é isso, pulsa, pulsa, pulsa تنزل الملائكة ملائكة سنة سوكوا والروح هاركو من ده ملائكة جدورين سياسوكوا فيها أتكنت ونزلت تشيك بدأي ذنبا بإذن ربهم من كل أمر أشياء كنت بابا برما سكي بدأي ذنبا سكي سوكوا تقاربك على جبا سلام هي حتى مطلع الفجر gurbi da ranya yake aminci da gaba da har zuwa yaushe to ana rama jawo mana inna anzalallahu fi lailatul maulidi ka kawo ya haka ce eh, babu to kawo mana wa ma'adara kama lailatul to kawo mana lailatul karin a bishari تعالى لنا ما جاين ذاك الشيء دلل ليت القدر دلل ما البركة إلا إلا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة مباركة جل أشمي إنا كنا منذرين لا الله يشيء أشكي من بلد فيها يفرق كل أمر حكيم أين أمرا من عين aikin mu inji Allah kunna mursili naje to shi dan ta maulide ya sai muku aya kai Allahu akbar ku sai wala ku ji alamar da ake gane ahlus sunna alama ta shidda ake gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya ba jabu ba shine azabbu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya taba annabi zai fito ai bala'i sai ya kare darajar annabi kai da aka taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata kasa ce ta fara kare darajar annabi kasar Indiya ko kasar Ahlus Sunna Denmark da suka zagi annabi Saudiya ba su hana sai kayan Denmark ba kai ahlus sunna sun yi caji a Najeriya don kare darajar annabi ko ba kare ba akwai shirgegen dan bid'a da yake yayin eh, nan masu zafin kai saboda an zagi annabi uban su aka zaga kire shi a zasa uban su ya fiya kai azabbu an rasulillah yan a Najeriya da za ka zagi annabi ko ka ci mutunci annabi ba damu su ne? kun taba jin ana bala'i da su saboda an taba annabi sai saboda an taba sai saboda an taba shehu idan ka taba lawo anhu ko ka taba kuru-kuru ko <laughs> ko ba abin da yake faruwa ba kenan kai Allah ka ji ƙarshe ga biyu da ba dan ya mutu ba sun je ya wani gari kun san me yake faruwa sai yan bidiya suka ce ba su yadda ba suka kai kara wajen ɗan sanda suka je aka kai kara wajen DPO aka ce nan za su ta shi DPO kafiri ne ba musulmi ne za su da hankali za su zagi Shehu Tijani suna zagi Shehu Tijani radiyallahu anhu DPO ya je a zo da su aka je aka kaso su mallan rabu da aka zo da su DPO ya ce no kun zo za ku disturbing gari kuna zagin Tijani as claimed by those people Sijar Rabi da suka ce a mu ba za mu zagi tijjani ba ba kuma zagi tijjani ya kawo ba ɗan bidiya suka ce ya suke da sun tsaya bakin makirfon sai sun zage shi mun san su ya suke za su zagi shehu tijjani rari allahu anu kai ƙarshe ake ta rikici su suna za a zagi tijjani su ce gani da daura da sai ba za a zagi tijjani ba kai da surutu yawa bidiyo mike yake ce kwai ake shiru gaba ɗaya yake tijani nan da ake sargi rigima kansa a je a kira shi mana let him come and defend himself shi a kira shi mana ya zo ya bayani inda gaske su za su zage shi sai suka na biyu da na suka ce aiki tijani ya mutu yake bidiyo yake what aka ce ya mutu yace if fi does aka ce fi yake really does aka ce bibiyo ya shuru yace oke okay i see i see i see okay let you go and uh, uh, uh, and, and call his family his son let yace aje a kira ƴaƴansa da matansa nan ta ke sai rabi da rami ke ce ai ba ƴaƴansa da matansa a nan gari ai shi gaba ɗaya ba ɗan Najeriya ne bidiyo ya hubu ya miƙe tsaye yake yi nan Nigerian aka ce yes nan Nigerian just an alien person aka ce yake look he is not a citizen of the Federal Republic of Nigeria ba ɗan Najeriya ba da aka ce ba ɗan Najeriya ba. Yes and no, you have been wasting my time. Useless. I am here to protect the citizen of the Federal Republic of Nigeria.